Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan awaye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin a yau Juma'a 13 watan Maris. Kafin ku ji abin da ke tafa da mu ga kanin labarai. To kiyasi ya nuna cewa sama da mutum 134 ne suka kamu da cutar coronavirus a kasashe 114 na duniya. Amurka ta ce ba ta da niyyar ta yi watsi da matsayar da aka cimma da Taliban, amma akwai alamu da ke nuna cewa wato wannan matsaya ba za ta kai labari ba. manyan jam'iyyun adawa a kasar malawi sun dunkule wuri guda domin tunkarar zaben da za a yi ranar 19 ga watan mayun bana To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa sojojin Najeriya koko kasashen gamayyar tafkin Chadi sun shafe bangaren malam bakura na Boko Haram daga duniya. Wato irin hare-hare da wannan kungiya ta danci ke kusan za a ce ya fi na sauran kungiyoyin guda biyu. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan ta'addan ne suka hallaka wasu sojojin kasar jiya. Wanda suka zama ba wanda suka mutu mutunta mu da kanmu muka hida su cikin motos. za kuma a ji tushen bikin kamun kifi na argungu a daidai lokacin da a jiya bikin ya shiga kwana na uku kamar kowace ranar juma'a muna tafa da shirin da ɗan gari da kuma nasihar juma'a amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum Kiyasi ya nuna cewa sama da mutum 134 ne suka kamu da cutar coronavirus a kasashe 114 a duniya, wanda hakan kankanin adadi ne idan aka kwatanta da yawan mutum biliyan bakwai da duniya ke da shi. Sai dai duk da irin matakan da kasashen duniya suke ɗauka na daƙile yaduwar cutar wacce ake wa lakabi da COVID-19, cutar ta zama babbar annoba ga duniyar. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya a nan Amurka sun ce ɓullar cutar da aka gani a ƙasar wato ne lamarin da ya sa ake ganin asibitoci za su fuskanci waɗanda cutar ta harba dr robert na asibitin birnin cleveland da ke nan amurka ya ce yanzu aka san mai da hankulansu ne kan horar da ma'aikatan kiwon lafiya kan yadda za su tunkari masu fama da cutar We're updating the skills and knowledge of the caregivers. That includes how to put on personal protective equipment and how to take off personal ya ce muna horar da ma'aikatan lafiya kama daga abin da ya hada da yadda za su sanya rigunan kariya da kuma yadda za su kwabe su domin kada su kansu su kamu da cutar da yammacin jiya alhamis hukumomin kasar kanada suka bayyana cewa uwar gidan firayim ministan kasar wato justin trudeau ta kamu da cutar bayan da ta dawo daga wata ziyara da ta kai birnin london manyan jami'ai a nahiyar turai sun yi ta caccakar shugaba donald trump saboda harmatawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga amurka da ya yi inda suka ce bai tuntube su ba kafin ya ɗauki wannan mataki wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabar gudanarwar ƙungiyar tarayyar turai ursula von der leyen da shugaban majalisar ƙungiyar charles michael suka fitar ta nuna rashin jin daɗin matakin da Amurka ta ɗauka na haramtawa matafiya daga nahiyar ta turai shiga amurka a ranar laraba shugaba trump ya bayyana matakin haramtawa ƙasashe na nahiyar ta turai shida. amurkan har na wato hanna tsawon kwana talatin matakin da ya riga ya fara aiki a yau juma'a amma kuma an tsame kasar birtaniya daga wannan haramci har ila yau haramcin bai shafi amurkawa da ke komowa nan daga nahiyar ta turai ba amma ana buƙatar su killace kansu har na tsawon kwana sha hudu idan suka dawo to yayin da sauran sassan duniya ke ta faɗi tashin ganin sun yaƙi cutar ta coronavirus su ma ƙasashen nahiyar afirka ba basu a baya ba a ƙoƙarin daƙile yaɗuwar cutar ta covid-19 duk da cewa girman matsalar da bata kai wato kamar yadda ake gani a sauran sassan duniya ba a nahiyar ta afirka an samu sama da mutum 100 da suka kamu da cutar a kasashe 11 ciki hadda da najeriya a cewar hukumar lafiya ta duniya who a kimfelu folabi jami'i ne a babban ɗakin bincike na ƙasa a najeriya They have what it takes in terms of human resources, in terms of equipment. Uh, you see, we have. Ya ce a shirya muke tsaf kama daga abin da ya shafi ma'aikata da kuma kayan aiki. najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe uku kacal da ke da kayayyakin gwajin cutar ta coronavirus a nahiyar afirka To kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu nufi Najeriya inda sojojin gamayyar kasashen yankin tafkin Chadi suka hallaka Malam Bakura ko ko Bakura da dukkanin 'yan Boko Haram na bangaren sa a wani gagarumin harin da suka kai jiya hazamai na kaina gare ka wannan farmaki na dakarun kasashen yankin tafkin chadin a cewar kanar timothy antiga mai magana da yawon rundunar wanda ya sami goyon bayan abokan hadakarsu an tsara shi ne a tsanake inda aka yi wa malam bakura da mukarrabansa rubdugu a maboyarsu da ke cikin wani sarkakkiyar bishiyoyi mai duhun gaske da aka mai da wurin tamkar toka na tuntuɓi babban kwamandan rundunar kasashen yankin tafkin chadin manjo general ibrahim manu yusuf dangane da yadda aka sami nasarar halaka wannan babban ɗan ta'adda. Haɗin kai na sojojin ƙasa da na sama daga ƙasashen yankin tafkin caji eh, da kuma sauran al'umman gari da suke ƙasashen ya taimaka mana sosai sosai eh, fiye da yadda kake tsammani. Malam Bakura dai na ɗaya daga cikin shugabannin ISWAP kafin daga bisani ya balle a shekara ta 2018 biyo bayan sabani da ya samu da abu masab albarnawi wanda a halin yanzu yake jagorantar tasa kungiyar a kudancin kasar Nijar da kuma tsibiran da ke tsokun gabar tekun Chadi. Shin wane ne Malam Bakura kuma menene girma ko tasirin kungiyarsa? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Kabiru Adam. Binciken da muka yi a baya-bayan nan ya nuna cewa wannan bangare na wanda shi ba kura ke shugabanci babu wani kwakwaren shaidar zai nuna tare yake da daular islamic state wadda ke afirka ta yamma iswat iswap kenan kusan yana zaman kansa ne dangane da tasirin kungiyar daga shekara 2018 zuwa farko-farkon shekara 2020 wato irin hare-hare da wannan kungiya ta danci ke yi kusan za a ce ya fi na sauran kungiyoyin guda biyu. In za a iya tunawa a watan Janairun wannan shekara ma sai da rundunar kasashen yankin tafkin chadin ta halaka alkalin alkalan kungiyar ta iswa wato amir khalifa umar tare da wasu manyan kwamandojin kungiyar a wani hari da aka yi amfani da jiragen yakin sojin saman kasar chadi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. Babban kwamandan dakarun Amurka Afghanistan ya ce Amurka ba ta da niyyar ta yi watsi da matsayar da aka cimma da Taliban amma akwai alamu da ke nuna cewa wannan matsaya ba za ta kai labari ba. A jihar lamis General Kenneth McKenzie ya ce an samu raguwar tashe-tashen hankulan da ake gani amma hare-haren da kungiyar ta taliban ke kaiwa babu kakkautawa na ci gaba da zama abin damuwa ita dai wannan matsaya da aka cimma tsakanin amurka da taliban a birnin doha na ƙasar qatar a watan fabrairun da ya gabata ta nemi dakarun amurka da sauran na haɗin gwiwa su fice daga ƙasar cikin watanni sha hudu masu zuwa jami'an sojin amurka dai sun ce a wannan mako sun fara janye sojojinsu baya ga yawan kai hare-hare wani batu da wasu ke ganin zai iya zama cikas ga matsayar da aka cimma shine watsi da kungiyar ta taliban ta yi da wani umarnin da gwamnatin afghanistan ta bayar na sakin fursunonin kungiyar bisa wasu sharuɗa da aka gindaya wa mayakan na taliban manyan jam'iyyun adawa a ƙasar malawi biyu sun dunkule wuri guda domin tunkarar zaben da za a yi ranar 19 ga watan mayun bana jam'iyyun malawi congress party ko mcp da united transformation movement ta utm su ne suka yi sanadiyar da kotu ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi a bara ta kuma ba da umarnin a gudanar da sabon zaɓe wannan gamewa wuri guda da manyan jam'iyyun adawa na ƙasar ta malawi suka yi na zuwa ne wata guda bayan da ita ma jam'iyya mai mulki ta dpp ta hada wata gamayya da jam'iyyar udf a zaben da kotun ta soke shugaba peter mutharika ne ya lashe zaben da kashi 38 cikin 100 na kuri'un da aka haɗa yayin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar mcp lazarus chakwera ya samu kashi 35 masu fashin bakin siyasa sun ce tsarin kulla kawance ne kadai zai iya ba wata jam'iyya damar lashe zaben na kasar ta malawi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To yanzu kuma bari mu koma kan ci gaban rahotanninmu inda za mu kada jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan ta'adda suka kai hari a Yoru mai tazarar kilomita 180 arewa da yamai babban birnin kasar inda suka kashe tara daga cikin jami'an tsaron kasar baya ga waɗanda suka raunata su labarma gare ka. a wajejen karfe daya na ranar alhamis ne wasu 'yan bindiga akan babura waɗanda ba a tantance yawansu ba suka afkawa jami'an tsaro cikin wani yanayi na bazata lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar dakarun nijar tara sannan suka jikata wasu da dama kamar yadda wani ganau da bai so in ambaci sunansa ba ya shaida min ta wayar telefon. wallahi wanda suka mutu mutum tara mu da kanmu muka hidda su cikin mota wanda suka mutu da wanda suka shi mu rabin su ma an wuce da su tilabiri tunda ambulance ta kai su uku tana wuce. Hmm, a fararen hula ne ko sojoji ne? a sojoji ne sun tafi da moto guda. To ya abin yawa kana? Bisan moto suka hau suka taho. Hmm, su da yawa ne? Suna da dama. Ministan cikin gida Bazu Mohammed a shafin sa na Twitter ya tabbatar da cewa an kai wa jami'an tsaron Nijar hari a jiya Alhamis a Ayyaru. Yana mai jinjina wa dakarun tsaron kasar saboda cewarsa sun nuna jarumta a yayin wannan kafsawa. haka kuma ya nuna gamsuwa da nasarorin da ya ce an samu biyo bayan samaman rundunar barkan yayin da talakawan karkarar ayyaro ke yabawa da daukin da jiragen sojan sama suka kai wa jami'an tsaron gar national da jandarmomi ko yanzu dai suna sama muna karin sai insha allahu suna ci nasara duk inda suka shiga suna ci nasara. Wannan hari na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da mayakan Boko Haram suka kai farmaki a barikin sojan Shatimari da ke yankin Difa inda suka kashe askarawa kimanin takwas kafin daga bisani sojan saman Nijar su yi wa maharan lugudan wuta a daidai lokacin da suke shirin ƙetare iyaka in ji wata sanarwar gwamnati. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Uh, Suleiman daga Nijar kuma bari mu sake komawa Najeriya inda a yayin da aka shiga rana ta uku a bikin kamun kifin argungu sarkin kyabin argungu ya yi bayani kan tushen wannan bikin a hirarsa da wakilin lami abakar inda sarkin ya fara da cewa bikin kamun kifi na argungu ya suma shekarar 1934 amma al'ada ce ta al'ummar kabi al'ada ce wadda take shekarunta daidai da shekarun masarauta eh, saboda al'amari ne wanda yake shugaban musu amfani da shi domin siyasa haɗa kan mutane yan eh, kare ayyukan gona za a soma abubuwa na su da yake akwai gulabe da kifi da yawa cikin kasar eh, sukan tsaye da rana ɗaya a gayyaci dukkan al'umma a zo wuri daya a yi su tare daga nan a yi jawabai bukatar haɗin kai duk da abin da ya kamata domin ci gaban ƙasa kuma haka take har lokacin da allah ya kawo zuwa mujaddadi bayan shekara ɗari uku na zaman wannan masarautar an samu fitina tsakanin kabi da sokoto mazaunin mujaddadi da kuma gwandu mazaunin abdullahi gwandu allah shi gafarta masu wannan fitina kuma ta daɗe tun da suka zo shekara 1804 har lokacin da bature ya zo biyar wannan fitina ta kare ba ah, amma zuwan bature sai a kaɗan samu sassaci gare ta kuma cikin ikon allah a sarki musulmi hassan dan ya zama sarki ah, da ya zama sarki to sai gashi kuma sarki musulmi yana son ya zo wani lokaci da niyya ta soyayya da canja yanayi domin a samu haɗin kai tsakanin al'umma wanda yake ah, gudace inda aka fito lokacin da ya zo ziyaran shine sarkin kabi tare da majalisa suka yi sharon me ya kamata a yi wa tarbi sarkin musulmi da zai zo yanzu kuma zai zo matsayin dan uwa masoyi sauraka akwai al'ada tamu kuma ya zo daidai lokacin da ake wannan sana'a al'ada ta fashin ruwa ce tun da shi ba fulatani ne lalle ba za a ce ya san wannan al'ada kuma ranar da aka tsira din da shi da sarkin kabi suka tashi suka je bakin ruwa suka zauna al'umma kuma da aka saba na gayyata kowa ya zo suka zo suka shiga ruwa aka yi su bayan ƙasa aka ce sarki musulmi ya yi addu'a na cewa allah ya raya wannan al'amarin kuma ya sa ya ɗore har abada kuma allah ya karbi addu'a domin mun gani gashi mai martaba sarkin kebin gungu kenan alhaji sama'il muhammadu mera ke bayani a hirarsa da lamida abakar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,030 a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kan ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku. tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas nake cewa a yau dai mun ziyarci fadar mai martaba Usafa na Afanaja. Sunana Alhaji Musa Abari Hage. Usafa na akwanaja to mai martaba za mu so mu ɗan taɓa tarihin wannan masarauta kama daga waɗanda suka fara kafa wannan masarauta ko za ka mana ƙarin bayani akai wannan masarautar yaren da ya fara kafa akwanaja wanda ya fara sarki a doron kasa da muka sani shine ga ogushi wadda shine ya haife age age kuma ya haife ni kamar wannan masarautar akalla yanzu kana ganin ta kai shekara nawa da kafa mu a lagu gaba ke daya karkashin sarkin doma ogoshi mun iso nan kasar jihar nasarawa a karkashin sarkin doma a cikin alif dubu da dari biyu da talatin da biyu 12:32 AD shi ne muka iso nan da muka yi so, kowa yana neman shi zama wani abu aka rarrabu shi an je aka kafa wannan akwanaja kaman waɗanne irin ƙabilu ne suke wannan masarauta na afanaja ƙabilun da ke wannan masarauta na afanaja na farko a lago sun sun fara bude kofa na yin sarauta wani sarkin doma na nada shi na biyu sai aho na uku sai gato. kamar da kake magana wato ina fahimce ka kusan kabilar arago ita ce take da rinjaye a wannan masarauta na kwanan insha Allah to kaman me ya bambanta wannan ƙasa na afanaja da sauran garuruka da ka sani abin da ya bambanta akwanaja da sauran garuruka shine na farko turawa in suka zo su fara shigo lokaja daga lokaja su tashi sai umasha daga umasha sai loko daga loko sai a fanaja a fanaja duk wani abubuwan da suka samu na aikin su za su zo su kammala aikace aikacen su a fanaja ka bambanci mu na ɗaya kenan bambanci na biyu mu fi kusanta da makurdi mu fi kusanta da bakin ruwa kamar yadda sauran garuruwa suna bakin ruwa kamar yadda wasu suke amma turawa da suka zo sun karrama akwanaita da sosai saboda jama'an da suke nan wuri. To shin bayan noma akwai wani abu na musamman da wannan gari na Afanaja ya fi shahara a kai? Kwarai bayan noma saboda arzikin ruwa mutane kwanaja suna kama kifi kwanaja kamar yadda na ce masunta ne manoma ne maharba ne kuma muna da arziki na gravel wanda Allah ya shimbido mana ta a nan kasa ma'adanai kenan eh, ma'adanai ke da wasu ma'adanan nan mu ba mu ya sani ba kaman wannan gari yana da wani taki haka da aka fi sani shi da shi haka kamar yadda wasu garuruka suke da shi eh <laughs> da yake muna bakin iyaka ne iyayen mu so ne me kirye kansu da kansu idan ka fito wani wuri da ka iso da shirin kawo rashin zaman lafiya cikin gari in fact mutum ya kwana da sai gaya maka cewar ka zo kenan wurin tafiya ta kila baka je da hanji ba hanjinka ba in ka zo cikin lumana sai ka koma cikin lumana na biyu muna da wani irin bokanmu ana kira shi anarko anarko duk inda ya tafi zai ce shi ya tashi kenan daga akwanaja wato anarko akwanaja ole bo ginarko wato akwanaja garin kakan wani bokanmu da ana kira shi anarko To kan bari mu duba kaman irin matsaloli da wannan yanki da al'ummar yankin suke fuskanta kaman waɗanne irin kalubale ne al'ummar masarautar ka suke fuskanta. Al'umma na afanaja muna da kalubale sosai na ɗaya nisantanmu da jihar headquarter na jihar Nasarawa ba mu da hanya. A duk inda masarautar afanaja ta kunsa wallahi ba mu da hanya. In ka tashi daga Doma zuwa akwanaja da iyakanmu da Benue akwai damuwa na hanya. In ka tashi daga afanaja ka zo rukube ka wuce zuwa doka inda na iyaka da uh, giza development area ba hanya ka tashi kuma daga rukube ka kakkanta zuwa afanaja ba hanya na uku damu ga benue insecurity rashin tsaro maganar tsaro kenan kowane shekara haka kaka ya kunno kai jini muna kumba ne saboda rashin zaman lafiya musamman makiyaya da manoma manoma kuma namu wallahi duk abin da ya faru na kan ce musu su yi hakuri su yi kuma suna taimaka suna ba da goyon baya suna ba gwamnati goyon baya a dauki hakuri dan shirya da suka shirya da yan uwa makiyaya ba ka ji su ba amma wanda muna makwabta da su da makiyaya wallahi ba sa shiri a kowane shekara na ga saboda zuwan mai girma wannan gwamna injiniya aa sule da kuma kokari wanda shi wanda ya shude suka tashi haikan shine samu mulafa ta wasu rigingimu ba ka ba kowane shekara daya ne biyu sai an zo an kori mana a gari duk afanan da don mana bakin iyaka na hudu abu mafi nauyi shine muna jira muna kiran gwamnati jihar nasarawa da federal government gwamnatin tarayya kenan ta ba da umarni a zuwa fitar mana da kan iyakanmu tsakaninmu da benin domin kuwa har gobe akwai wuraren da suna zo har gida su ce nasu ne akwai wuraren da neman na ce nawa ne a madadin al'umma na musamman muna muna kan iyaka muna roko Allah Ba wa ta'ala da kuma gwamnatin tarayya ta zo ta fitar mana da waɗannan kan iyaka An haka yi haka alhamdulillahi zaman lafiya tsakanin mu da yan uwa ya kasance da wani kenan to kaman batun eh, kiwon lafiya da kuma ruwan sha ba ku da matsala da ya jibanci waɗannan bangarori ruwan sha ita ce yanzu ma da aka ɗauki ruwan sama wallahi nan da watan ɗaya watan biyu muna cikin wani matsala sosai ruwan sha babbar asibiti da kuma makarantu don allah da annabi muna roko sosai sosai a taimaka mana domin asibiti da na ce babba wallahi kafin a dauke mutum mutum da yana cikin rashin lafiya mai tsanani ta a dauke shi zuwa doma ko a dauke shi zuwa mukuddi tsakanin akwanan da wuraren nan saka ga ikon Allah sai faru a nan wuri kagan an ba mu asibiti alhamdulillah ruwa da muke sha ruwa ne na wurin kama kifi ko sana'a mata suna yi suna samun wahala na samun ruwa sosai sai a je kududdufi tukun ko kuma wani fish pond a je a dibin ruwa tukun a za a nemi alum a za a sa tukun muna sha karuwa akwai akuna da muna cikin wani wahala kwarai da gaske to batun kamar makarantu fa kuna da wadataccen wuraren karatu na yara eh muna da fili sosai sosai muna da inda za a ba su kwana secondary school muna da shi primary school muna da shi a bisa la'akari da irin matsaloli da waɗannan al'ummomi suka koka akan cewa suna fama da su sai na garzaya wajen kwamishinan yada labarai da yawon bude ido na jihar nasarawa gwamnati dogo shama domin ya ba da ƙarin haske akan kokari da gwamnati take yi wajen ganin cewa an magance waɗannan matsaloli game da damuwoyi na iyaka wurare za mu gane cewa nasarawa state muna tsakiya ne na waɗansu states har da federal capital kuma rikicin iyaka yi kan kasance kama wani abu ne wanda ba ta gamawa ba ta karewa shi yasa shi gwamna ah, injiniya abdullahi a sule da ya zo bai yi wata-wata ba ya yi ziyara zuwa ga shi gwamna na benue state sa'annan da kuma federal capital eh, minister sa'annan kuma eh, tafiyan shi nan ba wani na ba ne domin ya gan cewa irin damoyin nan da akan same su idan man ta taso sa san inda za a bi domin a magance damuwan nan akwai kuma matsala na ruwan sha da kuma makarantu hadda tsaro a shi masarautar abanaja da suka bukaci gwamnati taimaka musu menene ake yi kai. shi gwamna namu mutum ne wanda yana da tunani domin ya gan cewa ya gwamnati ta ba ma mutane musamman a karkara abin da zai taimake su abin walwalawa kama magana ruwa ruwa ne wanda an dauka ruwa kama shine rai mutum in babu ruwa ba shakka mutane za su shiga wani matsala saboda haka ba don akwana da kawai suna da damuwan nan muna da su a kuta ina kuma wannan gwamnatin idan ka duba inda ta yi a budget ta nuna cewa rural development shi zai zama focal point bunkasa cigaban yankunan karkara ko yauwa bunkasa eh, cigaban eh, yankunan karkara domin a gan cewa an magance irin damuwan nan so nuna ba da tabbaci cewa ba da daidawa ba za su gan inda gwamnati za su eh kamar yadda ka sani wannan gwamnati ta zo kenan kuma irin kuce-kuce nan suna zuwa kuma wannan boji da aka sani shi mai girma gwamna ya sani kuma maganar ruwa kamar da na riga na magana bana na nuku kawai ba mun ba da gaske cewa za a zaga kuma za a ba da abubuwan da ya kamata da zai kawo kwanciyar hankali da kuma cin gaba da kuma walwala na mutane a karkara so za a yi wani abu batun makaranta fa menene gwamnati eh ka san makaranta shine komai an ce ilimi shine komai kuma wannan gwamnati in ka duba budget na this year an ba da eh, kudi ne mai yawa da aka aza za a yi aiki a makarantu banda kuma kudin za su shiga ta wadansu hanyoyi na taimakawa domin makaranta saboda haka makarantu za su gan canji insha Allah a wannan lokacin. madalla yanzu kuma ga nasihar juma'a sunana musa muhammad ni ne limamin karan a kinyale na bangaren masallacin 'yan ɗariƙa tijjaniya zumunta tana da kyau domin allah ta'ala maɗaukakin sarki ya ce wata ƙullaha lazi ta sa'alu bi wal arham inna kana alaikum raqiba yace ku ji tsoron Allah Allah nan da kuke magiya a tsakanin ku da shi dan Allah kai mun abu kaza dan Allah kai mun abu kaza sai yace wal arham ku ji tsoron yanke zumunta yanke zumunta ba shi da kyau yana da kyau zumunta idan ka kulla ka yi ta yi karka ga cewa wai kai kana zuwa wurin wane wane baya zuwa guri na ka yanke zumunta ka ce a ah, tunda baya zuwa ni ma ba na da shi to duk lokacin da aka ce kana kaiwa zumunta ga 'yan uwanka sai ka zo kace ka yanke to a lokacin ka shiga cikin tarkon Allah kenan Allah zai kama ka domin Allah ba zai kyale ka ba zai ce ashe dama zumuntar ba dan shi kake yi ba dan wa'insu jama'a kake yi in falalar zumunta Alhaji Hassan da za ka ga abin da kake samu kullum in ba zumunta ba ba za ka kare ba ciwon da aka je wajensa saboda zumunta idan yana da abu an ba shi dama ya sayi wannan zumuntar ya ɗauka ya bayar kai da ake baka kuma karka duba cewa a dan zuwa na yake bani da haka ba zan zo ba karka faɗi wannan ka ci gaba da zuwa zumuntarka saboda Allah Allah ne mai biyan kowa Allah shi zai saka maka ranar tashin alkiyama akan zumuntar da kai saboda haka karka yanke zumunta ta kasance ko iyaye ne suke kaiwa junansu sai aka ce ba sa duniya ya kamata a ce kai kana kaiwa wa'annan abokanansu ko kawayensu zumuntan nan karka yanke ta dalilin wannan kai da kake kaiwa zumuntan Allah zai maka rahama saboda haka karka yanke assalamu alaikum alhaji hassan To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an manfa a takaice. Kiyasi ya nuna cewa sama da mutum 134 ne suka kamu da cutar coronavirus a kasashe 114 a duniya, wanda akan kankanin adadi ne idan aka kwatanta da yawan mutum biliyan bakwai da duniya ke da shi. Sai dai duk da irin matakan da kasashen duniya ke ɗauka na dakile yaduwar cutar wacce ake wa lakabi da COVID-19, cutar ta zama babbar annoba ga duniyar. manyan jami'ai a nahiyar turai sun yi ta caccakar shugaba donald trump saboda haramtawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga amurka da ya yi inda suka ce bai tuntube su ba kafin ya ɗauki wannan mataki wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabar gudanarwar ƙungiyar tarayyar turai ursula von der da shugabar majalisar ƙungiyar charles michael suka fitar ta nuna rashin jin daɗin matakin da amurkan ta ɗauka na haramtawa matafiya daga nahiyar ta turai shiga amurkan ga inda sauran ƙasashen duniya ke ta faɗi tashin ganin sun yaƙi cutar ta coronavirus su ma ƙasashen nahiyar afirka ba a basu a baya ba a kokarin dakile yaduwar cutar ta covid-19 duk da cewa girman matsalar bata kai ta sauran sassan duniya ba a nahiyar ta afirka an samu sama da mutum 100 da suka kamu da cutar a kasashe 11 ciki har da najeriya a cewar hukumar lafiya ta duniya who babban kwamandan dakarun amurka afghanistan ya ce amurkar bata ba ta da niyyar ta yi watsi da matsayar da aka cimma da taliban amma akwai alamu da ke nuna cewa matsayar ba za ta kai labari ba a jiya lamis janar kenneth mckinsey ya ce an samu raguwar tashe-tashen hankula da ake gani amma har-haren da kungiyar ta taliban ke kaiwa babu kakkautawa na ci gaba da zama abin damuwa ita dai wannan matsaya da aka cimma tsakanin amurka da taliban a birnin doha na ƙasar qatar a watan fabrairun da ya gabata ta nemi dakarun amurka da sauran na haɗin gwiwa su fice daga ƙasar cikin watanni sha hudu masu zuwa jami'an sojin amurka dai sun ce a wannan mako sun fara janye sojojinsu. su To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu da wani sabon shirin inda za a ji cewa muryar Amurka ta shirya wani taro kan batun tsaro a Najeriya tare da masu ruwa da tsaki. Yanzu kan amadadin mahu Lalo da ya tani gabatar da shirin da CD wanda haɗa mana sautin ya kuma bada umarni da kuma injiniyan mana wannan lokacin da Smith ni Ibrahim Kalamasi Yarba ke cewa sai kuma da hantsi. Le monde aujourd'hui.